Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe yana magana ne akan kiwon lafiya inda a yau ma sha biyu ga watan Satumba na shekarar dubu biyu da goma sha tara za mu yi magana ne akan rigakafin saran maciji. bisa ga abin da mun samu yanzu wannan maganin rigakafi na kowace irin maciji manya-manya macije kamar masu dafe wannan maganin yana maganin su to an yi nasarar samun rigakafin cizon maciji. <laughs> haka ne dalilin haka ne ma wakilin sashen hausa zainab babaji a jos da kuma mahmud ibrahim kwari da ke kano suka jiyo mana ta bakin masu ruwa da tsaki akan wannan batu muna kuma tafiya da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a facebook yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook. Inda muka ce me kuka sani game da saran maciji ga kuma yadda kuka amsa mana. a yau ta fito daga wurin Aminu mai shayi Taraba inda ya ce babban magana. Sai amsar Isyaku Hamza Gogori Kano inda ya ce salamu alaikum filin yau da gobe hakika saran maciji wani ibtila'i ne da Allah yake saukar wa bawansa don haka muke addu'ar Allah ya kiyaye mu da saran maciji amin. To ita kuma Hannatu Maman Sultan Tiwada cewa ta yi to Allah ya kare mu da saran maciji amin. Najib Sa'id Muhammad ya ce ce kwarya a ajiye ta a gurbinta ku tambayi maharba da mafarauta. Sai kuma amsar Kabiru Abubakar Bulan yaƙi inda ya ce mun san in ya sari mutum wahala ake yi mai yawa wani lokaci ma har da asarar rai. Sulaiman Rulwan Billiri cewa yana sanadin mutuwar mutane. To sai amsar mu ta ƙarshe a yau daga Ba'are Gwari Allah sa na faɗi sunanka daidai ya ce ai maciji nama ne dafinsa kuma magani ne. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To jama'a yanzu kuma bari mu garzaya jihar Filato Zainab gare ki. Cibiyar da ke binciken magunguna daga tsirrai na Afirka da ke jami'ar Jos ta kirkiro rigakafin da zai kare mutane da dabbobi daga dafin saran maciji. Gamayyar wasu masu binciken magunguna ne a jami'ar tarayya ta Jos suka kirkiro rigakafin dafin maciji daga wani tsiro da ake samu a yankin karamar hukumar Basa da ke nan jihar Filato. A cewar masanan, wannan rigakafi zai tsare mutane da dabbobi daga fadawa ciwo bayan sun samu tsautsayin saran maciji da wasu kwari masu dafi kamar kunama, gizo-gizo, kudan zuma da makamantansu. Jagorar binciken Farfesa John Aguyi ya ce ya fara gudanar da binciken rigakafin ne saboda rage rasa rayukan jama'a da ake samu sanadiyar tsaron macizai. A saboda in an baka magani wannan zai preventing ko wani cizo macije. To, wane ya fi in kana da preventive uh, measure da lokacin da zaka jira macije icijeka ka. kafi ka sha magani. Farfesa John Aguyi da ya ce ya yi shekaru 24 yana bincike kan wannan rigakafi na tsare dafin maciji daga zama illa ga jikin ɗan adam da dabbobi. Sunana Professor Abraham Dogo ni na matsayin mataimaki shi shugaban namu na wannan binciken kan maganin cizon maciji. Tun farko me ya ba ku sha'awan wato gudanar da wannan bincike na samun rigakafin cizon maciji? Abin da ya samu wannan abin shine lokacin da yana bautan kasa a lafiya. ya ga mutane suna samun damuwa na cizon macizai ta wajen shandam da sauransu kwamfan bisa ga yadda an train nashi pharmacist ne ya ya kamata ya nema kaman abin da zai kawo da wannan cutan shine ya fara bincike kuma ya ga mutane suna cin wani wani iri in ganye haka in sun doke irin sai su ci yana warkar da su akan ciwon maciji shine ya sa ya ce ta bari ci gaba da wannan binciken a cikin lab nasa wato wannan ganye a nan jihar plateau ake eh, samu a nan a tabbasa sunan ganyen to a turancin da ana ta makuna bisa ga abin da mun samu yanzu wannan maganin rigakafi na na kowace irin maciji kamar da shi ya riga ya fada ya yi aiki a tanga malaysia a manya-manya zai kaman masu dafe da yawa su wannan maganin yana maganin su kamar a nan a najeriya kamar su gobe da nisa su fada su manya-manya eh, masu eh, bakakin nan wanda suke yin ya cije mutum kamin da gare waye mutum ya mutu to wannan maganin yana taimako sosai idan bambancin wannan magani ko kuma wannan rigakafi da sauran eh, magunguna maciji da ake samu a kasuwa bambancin wannan maganin shine wannan rigakafi ne ma wancan kuma ba rigakafi ne sai an ciza sai a bayar wannan maganin za ka iya sa shi a cikin aljihunka amma wanda muke da shi yanzu sai an sa shi cikin kula ah, ya zauna da sanyi amma wannan ba haka ba za ka iya sa shi muna kiran shi thermostable za ka iya sa shi a cikin aju a kaya yawo da shi a duk ko ina cikin wannan kasa za a iya sa shi za ka yadda muka faɗi a wannan maganin ai daga abin da an samu daga mutane daga gargajiya daga basa da suna hada wannan ana kwayon ne so da idan kare su to bisa ga bincike aka doki wannan sit din an je an yi wata gwaje-gwaje aka gwada shi da duka cutuka na macizai-cizai na macizai ya zama dab ya kare ya kawo da cutan gaba daya A yanzu haka cibiyar ta horar da ɗalibai hamsin da biyu daga ƙasashen Congo, Liberia, Kenya, Uganda, Togo, Nijar da Kamaru a fasahar bincike da har hada magungunan cututtuka daban-daban. Banda rigakafin dafin saran maciji, cibiyar tana da fili mai faɗin hekta ɗaya da ɗigo biyu don noman tsirrai da ake har hada magunguna da su. A na Boy Madaki. Uh, ni professor ne na um, kiwon lafiya ana ce da wannan sashi family medicine

yawa ne kuma mutumin rukuba ne inda aka sinto wana magani domin dama tuma mu a can kawai mukan sha koyayi wannan itacen da ana ba muna yara ne an ce an ba mu idan sha maciji a sare kabila da same ka ni na da na sha magani amma dai na yi zan ce dai na yi sa maciji bai sare ni ba sai da abin da zan ce da muka hade wancan koyin nashi na itacen babu wani lani ko maganin na da dangantaka da maganin gargajiya kaga abin ya fi daga gargajiya muna ma mutane magana cewa wanda suke suna da wannan itacen da ake shuka shi za su shuka yawa amma abin da muke gani shine in ka tuna in ka doke itace misali kuma ice iya girman nan ba wani wuri zai yi ba so kaga mu riga mun sha wannan uh, uh, wannan wannan damuwan da shike mun gyara magani yanzu yanda idan ya zo ba sai kana da ya tace ba ko yanda babu za a iya bar inda muke duba muke duba kenan ba lalle nan ba kamar yanda ya faɗa mu riga mun bata suna suna shine mun ce covid plus idan ya zo da wannan suna muna fata wani dai zai je wani um, wani abu da ya sa wani abu kamar nashi din ba amma zai zo wannan suna ne kuma wannan suna an riga an bata register. ma gwamnati so muna fata iya zuwa wannan sunan zai zama shi ne wannan magani a kwaya yake zuwa ko kuma allura a ah, zai zo allura ne zai zo allura sa a baka allura shi sa ba kunu zai doka ba dole za a ajiye shi inda za a ban mutane masu aiki magani suna sa mutane allura yanda mun shirya shi za a baka allura sannan za a baka alluran sau biyu bayan sau biyun nan za mu ce ka doji kamar kwana talatin ya isa idan dai abinda mun gani akan namomi da muka yi wani gwajin a cikin lab in shi yi daidai a in fara ba mutane to zai ji haka so mu da mace ne mu shine idan mun gama gwaje-gwajin yayi za mu dinga mutane maganin na watakila cikin wata daya kamin su fara aikin noma domin mun ga cewa mutane idan an je girbi da noma shi kan musu damuwa da yawa so muna so a lokaci za a ba su to zai rage abin amma kowane lokaci kaya kasha domin baka sako zai mace zai sare ka ba ko wannan magani ya shiga kasuwa a tukuna yanzu ba ka sama saya ba don tsindigin fice mu akwai wani gwaje da ya kamata bana ka je kamin mu kawo shi a kasuwa so ba zai ka saya yanzu ba har wani lokaci maganin zai yi aiki a jikin mutum ya e, kamar yadda shi shugaba ya fada idan mun ce idan mun baka ko ba haka ba zai doki zai maka aiki kamar na shekara daya kamin ka kara samu kamar naira nawa kudin rigakafin zai kama a yanzu kam ba za mu ce ganda za mu da shi ba shi dai musan cewa abin da yake kasuwa yanzu kama magani da yake kasuwa yanzu akan baka kaman alora guda sakani guda uku zuwa biyar kowane alora wanda yake a kasuwa yanzu kamar dubu ashirin da biyar zuwa dubu talatin da biyar kowane daya so idan kama za a baka kamar alora so biyar kaga ya kama dubu dari da ashirin da biyar to mu burin mu shine idan wani yaki muna fata ba zai fi dubu goma ba daga karshe jami'ar jos ta yi namijin kokari wajen samar da wannan ah, rigakafi na maciji iyaka maciji ah, yake iya amfani ma ko kuma akwai wasu kwari eh kamar da aboki na faɗa da zo an ce kamar kunama shi ma yakan iya yi maganinsa sosai amma kamar da muke faɗi kasan idan za mu kai magani kasuwa muka do nan ne ya fi yin aiki so za mu bada shi musamman akan mace zai ne amma muna da sani cewa in mako na ma harbe kama za ka iya ka samu warkarwa daga wannan magani daga karshe me kuke so wato al'umman duniya ko kuma kamfanoni ko kuma mutane su yi domin a inganta wannan kokari naku na farko za mu yi godiya ma yan jaridu su buga wannan tarihi mautan su ji cewa ga abin da ga inda muke na biyu muna neman haɗin kai haɗin kai haɗin kai dina zai kunshe domin shi gwaji na biyu na farko kansa za mu bukata mutane za su ba da kansu na biyu muna bukata ana ce volunteers yauwa wanda zai ce to ai volunteer a bashi mu gan yadda yake yawa mun riga mun samu waɗannan ma don kawai da mutane mutane suna da marmari a suna da marmari su muna neman haɗin kai sannan da wannan haɗin kai din eh dole za a bukace kuɗi da za a kara don a gama shi wannan gwaje da ya kamata yanzu na biyu mutane kawai bari su ci gaba da yin niyya domin nan ba da dadewa ba muna fata wannan magani ya shiga ya shiga kuma ya zo a yi amfani da shi to su kamfanoni fa eh kamfanin nito dama can addu'a ko kuma roko mu zuwa wurin su shine su hada kai da mu domin a karshe ba mu za mu dinga yin magani muna sayarwa ba dole yanzu a doki akwai kamfanin da muna so su hada kai da mu in ma mu samu kamfani kamar da mun faɗa mun kafa guda ɗaya mai yin magani sauran kamfan na sayarwa dole su doka su sayar ma mutane don mutane su samu. wace gudunmawa jami'ar jos ta bayar wajen samun wannan nasara. baban gudunmawa na jami'ar jin na farko mu ka sa ma'aikatan su ne yawwa na farko kenan na biyu eh shi um, grand da muka samu wanda shi shugaba ya sama na wani aiki ai don bai don yana jami'a jos ne yawa na uku shi jami'a jos kam ta yi na'am da abin da muke cike tana ba mu goyon baya kamar da muka zo nan haka kaga ba vice chancellor ya ba da abin an ba da jawabi ba yawa suna ba mu goyon baya ne lokaci cewa gan cewa mun samu cin gaba mun samu cin nasara a wannan magani da kamar yadda faɗa mun samu abin da ke ce grant domin mu yi aiki a fannin maganin gargajiya so wanda suna zuwa can suna zuwa sashin maganin gargajiya ba wannan kade ba kai bai magana an ce akwai magungunan da muke aiki a kai ya faɗa ma ya ce mu riga mun samu gwana muna muna muna muna muna muna shuka itatuwa iri-iri na magunguna yawwa su wannan suna zuwa domin wa na koyarwa ne sana karshe idan wannan ma yayi za mu nuna musu yadda su je su shuka irin itacen sana daga wurin su masu su kirkira wani abu dukkan kamar da mun ga muku mun ce maganin nan yana aiki akan mace zai yana aiki kan kunama da sauran da sauran abubuwa haka dinnan to za mu so sauran masu masu duba su doki wannan layin su masu bincika in su samu abin da ya kai har da zai iya taimaka ma mutane alhamdulillah sai a ci gaba da shi ganin muhimmancin da wannan rigakafi ke da shi wa al'umma na zanta da wani dan jarida sunana yakubu tadi dan jarida a nan jihar plateau to ga wayannan masana sun kirkiro wato wannan alluran rigakafi na cutar ko kuma saran maciji me kake ganin zai yi domin rage mutuwa da ake yi da saran maciji to dai za mu ce wannan dai ya zama mana babban alheri a nigeria because da dai saran maciji ya zama kan mutuwa ba a san ko za a yi rai ko ba za a yi ba kuma na biyun a da ɗin ma kuɗinsa kuɗin maganin ma in an samu zuwa yana wuya eh, mai ciwo ya samu iya biya so ana samun mutane suna mutuwa da dama amma wannan ai babban ci gaba ne ga najeriya ga afirka don komi a najeriya ko a afirka sai an kawo daga kasan waje to ga yau dai an samu magani a gida so kudin da kuma yadda suka yi bayani yana da rahusa babban abin da eh, talaka yake so shine kaya masu rahusa duk kiran da zamu yi yanzu shine gwamnati da kamfanoni su haɗa hannu su haɗa gwiwa a samu lambar aiki wanda zai shiga kasuwa sosai wannan binciken ya faranta min zuciya don yawanci makarantu a najeriya ya kamata ana research amma za a zauna kawai ana ce ana maganan theory wannan shine wannan shine ba wannan ba amma yanzu gashi nan mun tabbatar mun gani makarantunmu yanzu sun tashi suna aiki to abin da za a yi shine gwamnati su kara hannu ana ba su kuɗin research akwai ayyuka da yawan da muke bukatar research da yawa amma kullum za a jingance wani research akan abu a najeriya sai a ce bature ne ya yi baturen kuma na shi bisa ga yadda ka shi ne yake ba yadda zai taimaka mana nan ba so ina kira eh, makarantu musamman na su university university da su polytechnic su sa kai sosai magance wannan wannan ma zai kara taimaka mana a rayuwar mu a Najeriya because akwai damuwa sosai a Najeriya To kana ganin kaman ah, wannan nasara da waɗannan ah, masana suka yi zai taimaka saboda kana ɗan jarida ya kake ganin kaman girman wato mutuwa ko kuma asaran rayuka da ake ta ɓangaren uh, saran maciji. To ai wannan babban damuwa ne a nan jihar Plateau da a nan Najeriya. in kina ganin wuraren mu zuwa su lantan north lantan south su kwamfan su shandam musamman lokacin noma ba yadda mutane za su je gona ba dawo an samu wannan labarin ba kuma a nan asibitin eh, eh, jude na zamko za ki ga mutane makil kullum damuwan shine sarin maciji yan kin je su gombe su gefen bauchi su ina ne za ki samu mutane amma ba magani in akwai maganin ma da tsada to kin ga wa'annan mutanen yanzu za a dinga distributing wannan maganin zuwa ko ina a fadin Najeriya amma doka abin da take ce shi a ba da patency right wannan patency right din yana da muhimmanci so that a ce an amince da shi duk duniya wannan ita ce magani kar a zama kuma kamar na gargajiya sai a ce tana aiki sannan kuma ba ta da eh, lambar shigan kasuwa yadda zai taimaka ma mutane kin ga wa'ansu ma za su ji tsoron shi to bisa ga bayanin da suka yi wannan rigakafi wato ko da ma wanda eh, maciji bai sare shi ba zai iya amfani da shi kana ganin kamar wani goyon goyon baya su al'umma ya kamata su bayar domin a tabbatar da cewa kowa ya samu wannan rigakafi na asarar maciji to ai najeriya shine dole gwamnati ta fara aiki wa talaka a kirkiro hanya wanda za taimaka masu abin da zai taimaki 'yan najeriya gwamnati su tashi su yi shi kullum kar a ce ana neman turawa su taimaka in ba su taimaka wato mu za mu mutu kenan so talaka bai kamata komi sai a ce ana jira wani daga kasan waje ba tunda 'yan najeriya ne sun gyara gwamnati ta kawo kuɗi ta sa wanda za a wannan a kara rage kuɗin zuwa eh, ya zama da sauki ana ce ko dubu biyar ne ko nawa ne amma kin ga wani ba zai iya samun dubu biyar dinnan ba rashin dubu biyar zai kai har ga mutuwa amma in an kawo subsidy in gwamnati sun ba in ka je asibiti don dalilin saran maciji bi ka biya dubu daya ko kasa da haka ko kuma in ka je siya in an ce ka je ka siya don kafi a ce kasa yadda ake immunization sai a tashi ma mutane don inda aka kikiro su wayannan wuraren ai akwai maciza a wurin wuraren musamman lokacin zafi in kin je su kefen su kyafi su nasarawa su abuja ma duk sai amfani mu duka Najeriya so duk a duba yadda za a fara rigakafin wannan a mai da shi ma a sashi a cikin immunization wanda ake ma yara don the worst thing shine in ya sa yaro ma don dafin na shigan yara da sauri fiye da manya so a sa shi a cikin rigakafi ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin mu amin. To Madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkare shirin namu na yau za mu leƙa jihar Kano inda Mahmud Ibrahim Kwari ya jiyo mana ta bakin wani bako kuma masani ne na maganin gargajiya akan harbin macizai da sauran dabbobi wanda zai gabatar mana da kansa. Sunana Alasan Adamu Wara nau'ukan ka gaya mana nau'ikan macijin kala nawa ake da su yauwa to yanzu muna da bakin maciji muna kuma da koren maciji hmm. muna da tandara hmm. muna da tsadaraki muna kuma da kububuwa muna da kasa hmm. muna kuma da eh, abin nan mesa so ita mesa ba ta cizo haɗiya take kasa ita ce uwar maciji domin koda masu wasa da shi za ka ji sun ce kasa uwar macizai ita ce wanda in ta je kamar nan da wannan kujera za ta yi bacci tukun ta farka ta tafi za ka iya zuwa ka kama kasa ka yanka ka feɗe sai bayan nan kuma nama ya farka ya rika tsalle so kuma kasa ba za ka kama ta ka kashe kamar mun fita farauta ka ajiye ta a jakarka kuma ka je ka sa hannu ka ɗauko ta saboda shirkunta da isgilancinta za ta iya kama ka sai dai ka kama gindin jakarka ka zazzage so kaga ita ta ce je ka kumbura za ka yi gaba ɗaya To. Shi kuwa maciji sauransa in ya cije ka sai dai ya sa ka bacci to daga wannan baccin ba makari mutum zai wuce. Wai shi dafin ne zai sa ka kumbura ko? Dafin ne zai sa ka kumbura. Dafin ne kuma zai sa maka bacci? Yi eh, mana na maciji amma. Mm. Ita kasa in ka kumbura kumbura za ka yi ta yi. To kana kumbura kana kumbura har kumburi ya wuce misali mm. har mutum ya iya su. To in ta cije ka kaga ita sai ka maza a nemi makaranta sai a dura mutum sai kuma a wanke wurin da yanzu kaga gashi nan cizon zuma ne amma ka gan shi nan hmm. to kamar maciji ne nan za ka sa bakin kai sai ka tsotso yan haƙora ba da ka ba da magani kuma har yau in ƙara ma sani akan maciji hmm. ba yanzu nan gidan inda maciji ya wanda yake aiki nan ya san shi eh? shi dan gidan ya wanda yake nan aiki ya san shi in ka ga maciji ya ciji mutum bako ne izo shigo zai cije ka idan dai ana gina kurrai kuwa kuma yanzu ka kula da a ce wannan dan kogon da maciji eh. duk lokaci sai ka zo da abinci ba barkono a ciki sai ka zo mana in lokacin ya zaka fito ka tare yana jiran ka kenan yana sabawa da mutane sosai ma kuwa sosai yanda ka san dabba tana sabo da mutum haka maciji ke sabo da mutum to amma me yasa yake ce zan mutane eh ana kan samu sabani me yasa dan uwa dan mutum yake faɗa da dan uwansa mutum ai oh. ne ake samu hmm. ko hmm. to idan aka kai ga yanayin har ma yayi cizan nan hmm. aka zo gunku me kuke yi yau akan ba da magani wanda za a kada ruwa shine hausa suka ce shan ruwanka yayi yawa kan wanda maciji yake ta za a baka ruwan shine in magani ya ratsa ka za ka yi ta harawa sai ka amayar da iya sa oh. ka amayar da iya dafin kuma nan inda ya ciza sai goga maka maganin sai kafa hakori baki sai tsotso yan hakora kasan shi maciji hakorinsa bai fi kaurin kayar karangiya ba wai in ya cizi mutum wato dama barin hakorin sai ke a jikin ciki yake barin hakori a ciki yake barin hakori to shi sa nawa ne misali eh hakorinsa kasan akwai fikoki guda hudu hmm. akwai wannan kuɓi biyu wannan biyu akwai kuma yan kuma guda biyu kamar na kare irin dogayen nan hmm. yan kasa kuma akwai wasu sai zai kan samu haƙuri kamar ashirin zuwa ashirin da biyar haka hmm. saboda yaya danganta da yanayin girmansa ka fahimta hmm. sannan kuma maciji yana da illa kamar nan gun aka kashe maciji hmm. sai aka yadda shi iri ɗayan ka taka kayar za ta iya yi ma illa dafin da yana nan iya eh, yana nan oh. shine in aka kama aka yanka aka fede sai ka zare lakar tun daga nan lakar harbin da sa eh. sai ka zare wannan dafin shikenan kuma naman maciji ya fi na yanda ka san naman kifi haka yake ah, a yanzu ka ci kana cin naman maciji kana cin naman maciji hmm. yanda yaro ma laifi ka da kishi ikuka haka zai fita a guje ya ji warin ka yana kuka in kana cin naman sa rai kuwa so yakan gane wanda yake cin naman yakan gane warin jikinka hmm. sannan kuma ya watsa ma yawo a idon dai kara ma eh. to akan hada maganin wannan domin ba a samu maganin ba zai iya makanta ka shi ne akan samu madara maganin tsartuwa ne yawwa nan hmm. akan samu madara akan hada magani a baka ka wanke idan ka yawwa to wai shi maciji in yace mutum ba guduwa yake ba a baya zama baya zama kuma ba a son maciji in ya cije ka ka kashe shi ba a son maciji in ya cije ka ka kashe shi domin bana manta akwai abokina a ningi hmm. na gamar maro. da ya cije shi ya kashe shi shi ma kuma rana iri su in an ya cije ka ka shi ya tafiyarsa sai ka sha ma ka zo ka nemi mai magani ka sha in ka sani ka tura ɗebo ma ka sha to idan misali muna tare da wasu ne fa kuma sai ya cije ni su kuma sai suka kashe shi a in ka sani ba za ka basu ba ka sani ne ka ce ku rubu da shi eh, ku yanzu wannan wannan magani taimako da kake da shi na maganin rigakafin cizon maciji da ma magani idan ya cizo waya na ka same shi ne eh maganin na samu wani gurin tsohona mahaifinka kenan mahaifina wahi kuma ya samu gun mahaifinsa kakanka kenan eh dalili da muka samu wannan shi kuma muna sana'ar zuma ne hmm. muka je shan zuma da daddare akwai zaka ka samu kogon bishiya zaka tadda maciji a kai hmm. ko kuma ka je ka bude kwangi sai ka ga maciji ruwan ruwanka da shi ba ruwanka da shi ba za ka kashe shi ba amma abin nan ma za ka iya jawo shi suka jeho shi in ka san wanda ka tafi da shi wanda za ka bari a ƙasa shi ma yana da maganin eh. in ba da maganin za ka ce kauce ga nan wani ƙwaro zai sauko shi tuwai kan ganewa eh yanzu ina sama eh. nan da wancan gidi in maciji ta zan ji tafiyarsa ko dare zan ji tafiyarsa inda maciji za ka ji sa warin sa zaka ji eh a can tafiyarsa zan ji zan ce ka koma kuɓi kaza akwai maciji na zuwa akwai ƙwaro na zuwa zai zo ina ko ina kai zai shiga kokonsa in gama abin da idan ya sauko shi in ya ji ka ba zai ba zai damu da kai ba san ba ta shi nake ba ma na san ba ta ne yake ba oh. ya je neman abinci ma na zo neman abinci wai misali a hukumce ko dagaci ko mai anguwa ko hakimi ko ciyaman na lokal gama wai an san kuna irin wannan taimakon eh sun sani dikatanmu sun sani masu unguwanninmu sun sani wai misali a ce ga wasu turawa sun zo da wani magani ko kuma suna neman eh, mutanen da suka san yanayin cizon maciji za a haɗa karfi da karfe misali ko wasu baƙi da kasashen waje ko kuma ma'aikatan lafiya ta turo jami'a ce ya za a taimaka a inganta wannan tsari na rigakafin maganin cizon ah, ni dai a gaskiya ba taɓa yi da ni ba in ma suna yi ba wani bature da ka taɓa haɗa da ni a ce ana neman haɗin gwiwa hmm. ni kuma ba na tallan kaina yanzu misali da ma'aikatar lafiya za ta zo gunga ta ce to ya za a yi a inganta wannan lakani naka don al'umma jama'a al'umma eh, jama'a su alhamdulillah yanzu suka nema taimako ne amma ba zan dawo karkashin sun zauna ba eh. ni tsoho na ga min magani na karan sa kuɗi ba na sayarwa ba ne yawwa so yanzu misali abun ya faru gare ka sai na zo na ce ba ni dubu goma ba ka da dubu hudu a yaljihunka hmm. ya kake gani da ciwon zaka ji kudarin kuɗin tashin hankali da rahin kuɗin alhamdulillah to sai ya ce da ni daga naira ɗari biyu abin da kai har miliyan guda mutum da ra'ayinsa na ya ɗauka ya ban in karɓa amma kar ce da shi ba ni kaza to ya zan ce zan koma bangaren asibiti ko wani ma'aikatar lafiya so su kafin a zo za su yi ciniki to jama'a anan ne za mu dasa aya A madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Julie Leathers Gresham da injiniyan mu na yau Mr. Al Santos tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa. Zara Aminu Fage, ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC ke cewa kuhuta lafiya. many